والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن السماوات الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا كلمة يقول الذي يقول الله أكبر. Allah madaukakin sarki duk da bangarannin nasa ya ba mu damar kura kura a wannan majalisi na wani da kura da ba mu makarata da yawa makarata da ta a wannan masallaci na Usman muna roƙon Allah madaukakin sarki ma da jinmu da sun kai da wanda ya ke mu da mana jagora da ranci ko mai cikin wannan majalisi sai a cikin wannan majalisi بسم الله الرحمن الرحيم قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون بسم الله الرحمن الرحيم قل لهم لا يا من صلى الله عليه وسلم man ya ay yahfazuhum wane ne zai tsare ku wa zai kare ku wa zai kiyaye ku billahi wan nahar cikin dare da yini wa zai iya kare ku min rahmani ya hana ku kamun Allah ar-rahman wane ne wani zai yi الذي يكاركم من عذابه لك أحد يفعل ذلك تدوني أن الله سيأتي المؤمن ما لا يجري والمخاطبون لا يخافون عذاب الله من كارثه gaskiya malamari shi ne waɗanda aka tilgasta da wannan magana da shugaban makka ba ta tsoron azabar Allah domin da ta tsoron azabar Allah Ya ba su yi inkarin azabar Allah ya ɗauki zargi ya ce ba lahum an zikri rabbihim wa yuzul hayat qur'an kale su ya ya kale su ya manzon Allah ya manzon kale su su sun zama su masu kawo da kai daga shi wannan alƙur'ani mai girma la ya tafakkaru da biyu ba sa tunani na ibari game da abin da ya shafi alƙur'ani wala ya ta'arrabu lahu ba sa kulawa ma da shi samsam ليسمعوا ما فيه من الأدلة domin su ji abin da ke cikinsa na daga dalilin da Allah ne ta fakkar rufiya dalilan da suka yi tunani game da su dabaru kuma yau shi rum wato za su fa'idanta da abin da wato shi alkurani ke shiryar da su wato ilan sauki wa zakin su za wato za su fa'idanta da abin da alkurani ke shiryar da su zuwa tsoron Allah da kuma bari yi wa shi alkurani da kuma zuwa da su da wasu da su أم لهم آلهة أم تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون wannan matsayin na ƙaryata Allah ko kuma da manzon Allah to ba ka cewa kuma ƙaryata Allah domin wai suna gina amma su suna da manzon Allah da ya fi kirarin cewa Allah ne da wannan matsayi na su ƙaryata Allah to da wannan matsaya da suka zaɓa magana suna da wani karatun shi a kowane zai su da daga hannun Allah idan ya kama su lokacin kama su yi ya ba a ke tambaya amma tambaya da kare ba wai wasu ba su domin ya nuna irin kyama da kuma muni aikin da suke yi Allah ya ce am mala ya ce fi ya mala hamdu da kare hamdu nan na ɗaukar ma'anar hamzar tambaya tambaya da kare kamar ka ce a على من إلهكم آلهة ما بوصف الله الأرض أي آلهة تمنعهم قلتنا لوصف الله الأرض بذلك كارث مما يسوهم kare su daga faɗawa cikin abin da zai fara musurai kamar wutar jihar nan kamar duka da da guduma da sauran da za su sha daga mai suna da wani mai fasarwa wani bauta suna da wani za su ka kare min duniya za su tsare su hana su wasu hana mazartar da su ko su hana su sha ka zaba daga hannaye ai alamun bayan na gumin na rayu na ko suna da tambayar da suna da wasu ba za su yi kare su daga yin والجواب لا أمثلة التي باطل شيء يستدعون da بما تكاير su kansu ababen bauta bautan na suhuban kula da uzza da mana da sauran kuma ba za su da kare ba ta ga ba uban tsari wani masu mai nema da wanda da wanda ake nema gurin sa duk ba su maka komai ba to kaga ake aiki ba za su ake Allah ya ce la yastati wa la ayyadu ba wa mutan ba su da iko ba za su iya nasara a kuɗi ba za su iya taimakon kansu ba in haka suna haka ne ba za su zo ba za su iya taimakon kansu ba za su iya taimakon kansu sannan walahum su kuma kafirai ba su zama su ba wato menene minna na minna sabu أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ألا تظن أي تحسن ما زعموا من كونهم معبودون معبودين بكراءة آلهتهم بل إنما هو فيه من الهند إنما هو قوله متعنا هؤلاء وآبائهم Allah ya ce iyalai su a nan da suka riya na kasancewa su wai su waɗanda ake karewa ne ta hanyar kariyar abin bautansu wannan shirme ne shirmin banza kuma abinda suke gani a yanzu rage ta ya bai manzon Allah wani lafiya ƙarya ta ga wani lafiya cutar da kai cutar da wanda suke tare da kai mummunai ya wani wani lafiya wannan abin da suke samu shi ma daga Allah ya yi a matsayin duk da ran san jiyar da sun daɗi na wani lokaci كان من أجل وما وصلك كثير كان من أجل الجروما ليكون أحسن كان أحسن جدا في حياة البلد فإنك مظلوم على أن لا وتفكر إنما هو في النبي من مسكينك أنت هذا مكاريا إنما هو قوله هذا مكاريا abinda Allah wa wajen sarki ya ce mata da haku da yi wa mun jiyar da waɗannan da iyayen su da yi. wani abu da muka rubuta wa kuma da yi duniyar alima an amna alaihi min istidrak daga abin da muka ne in dawo da shi saboda istidrak saboda ta lalamin musu a haka suka rubu suka ci gaba da ina da ta lalamin musu an rayuwa na tsawai da gare su kace ai sai ba mu da jiya mun zage shi mu bayan da yau ma gobe ma za mu zage shi mu bayan da ba wani abin da shi ne ta kai ta ce ba mu da ba mu da ba wani abin da hatta da halalai fasarru bidali suka rubu da wani amma ina so masu hankali ai za su zage akwai ba matsala domin sannu a hankali shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena da jama'a da suke tare da jiran ana da karena sai ji sun fara karfi ga sunan sannu a hankali gari bayan gari yanki bayan yanki suna suna da wani wannan ya kamata su bi da shi ne Allah ya ce afala ya rauna ba sa ganin ba sa sani an na na'atil muna zai ke wannan kana ta su da ke kan gida su ne masu cewa komai cikin ta hmm? ba ta ganin mulin na naqtilu awwahu muna nufin kasar su na kusuha muna muna kawaya ta wato muna rarrage ta ne da afiya ta bangarorin hmm? yau a ce yanki kaza ya je ko ya dawo daga yanki kaza ya kuje ko ya dawo daga ba su gani nan ga wata ake su ima sun dawo a kashin sa ga tsaya ko ne kamar da ya ce ta ai min asara in fat na ku zuwa min in fat ki da nazi da ya da ya ga wannan na wani sabbi da tsire din mutumin a da ya ta ne tsora mutumin a kan yin gunan da zanjin ko bangaren da zanjin da wani ba la وأكمل عمل به الرسول Allah ya muna zai muna tattauye ta muna da muna ɗaukar ta an muna da wasu duk da Allah maɗaukin sarki duk da masu yin wannan mujahidai wanda suke samun nasara ta hanyar wato abin wannan amma mala yake domin hikimar mala yake hikimar haka Allah madaukakin sarki ya wato wa akmada amala bi shir rasul annan Allah madaukakin sarki ya dingina ayyukan da rundunar soji na annabi sallallahu suke yi idan su yi zuwa da yake da ala ta azim Allah domin ya girmama rundunorin annabi da alaihi wasallam wannan jin zamanin da suke yi kuma da yake ganin al'amari ai ne ma yake kamar ayatan da Allah ke wa ma ramaita idh walaƙin walakin Allah rama wal yubli al mu'minina minhu bala'an hasana na'am lakin wani Allah madaukakin wajen ya ce so yi kasa da tafi hannu wa na da yi ɗiban kaza ya watsa watsa abin nan da ka kai kaje kawai da yake shi ka wani da zuci kenan kowanne da ya ta mutu ta tsara da kanta ta ga kuma ba makaranta da kuɗi da zaman zara ba ma da abin zai ba ma da shi na na harkar wannan ba wani abu bane ba domin Allah ya tsaye mu da ga hankali kawai abin nan ga da kiyo nan da ke gaban ka

sai fita da su to da da kasa yana da kuma kasa da ya ba da riba ba na masu rinjaye su ne annabi da sahabban na'am sai Allah ya أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون nan da ya musu ne kada ka gaji inna ma uzuri kun bai wani ina harko gargaɗi ne da wani ba wai da wata magana kirkirariya da gare ni wannan ji da wani wa'azi magana ce da Allah ya yi zan je ji aiko min da hanyar malaikar ba daga wuri na bari kai kamar yadda ulul sun gurin nan

wahayi ne daga Allah ma muku an baya wurci a bisa zuciya in wa huwa wato abin da yake hurtawa in إذا إذا ما ينذر إذا ما ينذر وإذا ينذر إلى غير karatun wannan wuri in ji malam yana magana a a akwai saboda haka ana karanta wanda da kitsin hamdalin a ce wala ya zama sun mutuwa a ƙira sun mutuwa a ƙira guda ƙin hamdalin wa kulya bi tasiri tsariya ko bayan hara wa bayan ya sannan kuma an karanta wannan hamdobi biyu nan da sauƙaƙa hamza ta biyu يعني ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون نعم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين kuma duk da wannan tinkawo da suke yi a gaban annabi suna kura shi suna kare zaki suna zaki suna mazari suna mazari da bakin sun shigo maka nan da nan sun tarin shi za mu shi ko wani ƙari ba ko wani yaro ba da da cewa yana kiran mutane zuwa Allah da ba da da da kada ku ganta da kada ku kula shi kun je na fara ta ba ku da duk da irin wannan kagawa da suke yi da tura hanci nuna girman kai da wata azaba za ta yi da komai na kanta to za su kuma koma da Allah da ya wayo Allah da a ba wasu gura da wani kawai dai shi ɗan da yake wasa ga hankalin su har kuma lokaci ya kure yin wasu zajen Allah ya ce mala in marsa mu kwanta ai wa kwatin ku ne wallahi da wata ƙar mutum ba ba ta shafe min azabi da suka da azabar ubangiji da ya kudu da wasu ba يا ويلنا أي يا هلاك نحن هلاكنا يا هلك إنا كنا ظالمين ويو ويو هلك إنا كنا ظالمين لكن مكرمين ما زال ذلك أول من الشراك كان الذي وعد ذلك والذي محمد يقوم رياض محمد هذا سبب يقوم ما لا يجب ثم بين تعالى ما سيقعوا كل اتيان ما اخذوا به ادله كثير ان على ما كان زمان عند الوقت الا ما ذلك هي بين ذلك وتقيد غير قالوا الوقت كنا ادله كي كبر ان من جوا ان هذا في ما يرى بعد يوم ذا ذا ايه ذا ذكر ان الوقت وقال بان الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نعم الله يكفي azabar za tun Allah ya a wannan mu za mu na adalci ai zawa da asali ma'abu da adalci ma'abu da au yau mai kiyama ai a wannan rana da kiyama cikin da ake lidin na yana bakara yana yana idan da su sai yau ne kiyama ya zama da kuma a yadda muka taba muka taba jiki ne domin yi wa halittu abin nan domin yi wa ko domin auna ayyukan halittu babu zalunci a wannan shi ne ma'ana

ayyukan ba za a yi Allah ba zai yi wani kuma wa in kana kamar abin nan da tsara habbatin kardali da tsara habbatin kardali ko da aikin da mutum zai yi wato girman da bai wuce kwaya a sai yana biya za mu zo da wannan aiki za mu zo da lura da kai saboda ya kankanta ba mu iya gano ba duk za a kawo shi aibi ko aibi mai a eh, wato za mu zo da skelin awon komai kana da zuwa awon kuma wani kare mamaki ta su yanzu wannan kuma duk a ranar za a yi wannan abubuwa ko mutane biyu ya za a kara wannan aikin Allah ya ce ina ai ba wajen matsala ne wa kama bina alheri ai idan kana neman waɗanda suka iya lissafi lokaci ɗaya a duk duniyar nan to mu ne ko ne kan gaba ne ne na fi kowa da tsari yana da wahala a rayuwar da haka kare cikin shekaru a cikin shekaru da cikin saba'in ba ka taɓa jin labarin wani sarkin lissafi wanda yake lissafi lokaci guda ƙara kama da abubuwa yake maka aika zai kuma za mu to duk irin waɗannan kwararru da ka sani to lissafin iya lissafin adara ga mai to trillion trillion trillion ba iya ya sa Allah ya ce wa gaba ina ai in ana magana da lissafi in aka zo wurin mutu an gama an kure ma dai ayan musibin a cikin nan ai abin nan musina musina من آثار آثار الإنسان من الإنسان من الإنسان فهو محسن آه، فهو محسن هو محسن والمسؤول محسن ثم كما ذكر ربنا من دمارة محسن هذه كل شيء والغرض منه أبين لك جوانا بيان دمارة شيء أبين لك أنا جيني أتنى wata Allah yawa kafirai da gobe domin fa'ilal muhasiba idan mai yi misali wa mutum ƙwararre ne innana na innana na ƙarshen ma dai ba ya barin komai ya san komai shi da mutum hmm? fa innal muhasiba idza kana bil ilm idan mai misali ni ya zama so a bangare بحيث لا يمكن أن يجتبه عليه شيء باب ولي بزي يوبا شيء ولي أو زي شيء ماذا هو ولي أو زي يتسد شيء بعد الإنسان إذا وانا شيء halin mai maka lissafi sai ya kamata ya zuciya hmm? sannan wasu kudrati idan ya zama zama maka lissafin nan a iko kuma bi haiti la ya ajuzu an aiko kuma ya kai matsayar da ba ya ba wato babu wani abu za a ce ya kasa yin wannan shi ne matsayinsa to lalle fa haƙiƙun da ta'aki abu ne da ya dace da duk mai hankali an ya tuna ala da tsarni ya zama to kan matsayi mafi tsarni na nuna sun tsoro idan dai mai maka tsari wannan shi ne halaye. والميزان واحد كم لجميع الأعمال في ميزان إيه لكتكام أيوكا ميزان إيه لكو الآيوة إيه إيه الآخرة إيه لكو في ميزان وكما دكا باينا ميزان أجنان أو في ميزان وهو جسم مقصود وني جيني هكا في بنتي له ميزان على هاتش وتفتان على كما كان فوق أبو جابي وأمود sannan yana da jigo haka me zalim da Allah da ke zai kama, ku ya ta ran iya wa kuma yau dukkan bayan da ya fara ba da rada an ci ko sannan wa mika'il mala'ika mika'il da muke yi nan mika'il ko a hafizuhu wa aminun alayhi shine shine shugaban wannan mizani shine hafiz din na ka ce hafiz ana nufin gwamnati a wani lokaci an gane gwamnan wuri ana kira muhammadu kamar da ake kira muhammadu sa'an nan aminu alai shi ne kuma babban sakataren zahir saboda haka mai kare da shi ne wuka da rama a mizanin da za a yi wa bayi au da shi a ranar kiyama wa yakunu ba da lisan wa man la yuhasabu fala yuzan lahu misali ma'ana kirji ga da mu za a ce to kai da kai da kai da kyawawan ayyukan da mu nan a ɗauki wannan hanyar a sa a ɓangaren a gasuna shi zai kyawawan kuma ko a sa a mai za a kai ɓangaren wanda ya rinjaya in ki kyakkyawan ne ya rinjaya kuma to zai tafi aljanna ba in kuma kuma mummunan ne ya rinjaya kyakkyawa to nan ba a akwai matsala sai abin da ne malam ya ce shi mizani au ya zo ne bayan an ga mizani an kididdige komai da wanda kuma ba da lokacin za a yi wani wa man la yuhasab kaban akwai mutane ko kawai misali ba za a manya manyan masu imani ke ba ma wanda suke da kansu ba ce su kaza kaza ko wanda ya su kaza a wannan shi ne da ya sha imani ya fi daga cewa shi dukkan abubuwan za alƙur'ani da hadisi cikin halin jin daɗi cikin halin wahala wasu sun buga shi wasu sun rage shi ko me yake ba wani sun zai tsoro daga wani shi dai kan kayan don ka zage shi ko kana masa gani ba zai sa ya mu'amalance ka da alƙur'ani da ko kana kwana kana yi wanza ba zai sa ya ka zaɓanin yadda alƙur'ani suna ke mu'amalance ka almuhim dai baya ganin komai a idanun da zai alƙur'ani duk waɗannan su ne manyan waliyan Allah waɗanda daga cikin su suna sa ana samun wanda ba mu to ma da yake wa mallahi wa afan wanda ba mu kirkike ma ba ma kirkike mu kirkike ma da ayyukan ba to la yuzallu ba za ba za ba za ta ba kamar da muka dai dama sai an tantance kanan sai a ɗauka za a ce بعد bayani. bayan bayani alal millatin islamiyya wato akan addinin musulunci wa aqidatiha da aqidar musulunci shar'a sai Allah madaukakin sarki ya shiga kuma fi kisatul anbiya wato bayani akan kisoshin annabawa alkisar jam'i ne na alkisba ko kuma al'adar inda ana nufin tawazzuli kamar ruwayo zance ana ce masa ƙasar suratul ƙasar ɗin nan ma'ana da surar ruwayar labari sunan surar suratul ƙasar surar ruwayar labari شرع في قصص الأنبياء عليه السلام وهي عشر قصص ما لا يأتي za a mana السوشي goma na annabawa shi ɗaya da yara har goma wai ya mashi don me za a yi da da a iya yabe wa annabi ka domin a kuntar ga aka kai na na Allah ya kana kai ya saboda haka alƙawarin Allah ne yana nan da taimakonka kuma kashin alƙawari kai ne mai nuka saboda ka zo da suke yin nan suna yi ne zuwa wani lokaci kan shi aka bari kan ne mace ta fara kai zama goya ba ne ta aiki ma yana da gobe tsauri cikin irin abin da yake gaba da shi cuta daga jama'a da tsoron shawarar mutanen makka eh, da sauransu kuma har yanzu Allah maɗaukin saki zai ba mu istoshin nan guda goma wa takmiyar qalbihi domin karfafa zuciyar annabi ala alaihi wasallam a bisa ba da wannan manzanci ko isar da wannan manzanci sabri ala kulli awali da kuma domin an gani ya hankuri akan dukkan wani abu mai bidiyo mai bidiyowa ko mai bidiyowa wa bayani da kuma yin bayani cewa annamilar anbiya kullaha ala azabin wahid dukkan addinin annabawa ina ce da babu shi da shi ne tauhidi وذلك الأمة سورة ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الله يجزي ولقد هديت آتينا موسى وهارون من باو موسى وهارون القرآن من باشر القرآن لكن في القرآن هم نعم. ما لا يجزي التوراة من باشر التوراة الفارقة وجدت بين الحق والباطل tsakanin gaskiya da gaskiya abu da bashi gaskiya abu da bashi da ƙarya wal halal wal haram da kuma ka nazarta tsakanin halal da haram ka ce abu kaza halal ku yi shi abu kaza haram kada ku yi shi sannan har yanzu التوراة نمر وضياء ولي أسكيل وذكرى وتأويل ونحكي اسمه مسمى تاريخ التوراة شيء وذكرا sannan kuma a kan wannan zikiran wato irin wa'azi ne a tsibatan wani irin wa'azi ne biya wato akwai wani irin wa'azi da ko a ke tunce a cikin attauratin lilmuttaji na ga masu takawa waɗannan ne masu takawa Allah ya ce allazi ne kama rahum ghaib waɗannan da suke tsoron ubangiji da ghaib wato koye a mace mutane suna tare da su ko mutane ba sa tare da su suna tsoron ubangiji a zukatan suna tsoron ubangin ayyukan na gaban su aikin kadai an suna tsoron su a lokacin da babu mutane ma da rai saboda ka ba kowa ko su kaɗai ne haka ba za su tafiya da shi ne ma. Hmm. ta wa hum min as mashi mushrikun sannan kuma su mushrikuna masu nuna matukar tsoro ne game da tashin kiyama ai awali ya zama da abubuwan ba su cikin tashin kiyama ai ba ya gona masu nuna tsoro ne to su waɗannan su ne a taurari da shirya na وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون أمر كم كبا وموسى وهارون وثورة wanda kuma take dauke da wa'azuzzuka da shawarar abubuwa an bayarwa wa hadha alquran wannan alqur'ani shi ma zikrun mubarak wani zikiri ne mai barka ai ka dai ai mai yawan ai yashtamilu ala akthar ma shamala alayhi sawa wa yana kunshi da ko ya tattaru akan mafi yawan abin da aka wata da wakan a kan mana tsira na daga wasu cikin da zikiri mutsakina da masu tsakawa. An zata mun saukar da shi wannan alƙur'ani kama unzila kamar yadda aka daukar da saura. Don da wannan shi ne halin alƙur'ani a ko mutanen Makka a ma'aikatan da homo yanzu za ku ci gaba da ingani za su ci gaba da kare nashi. ma da ƙasar ma yaushe duk tare da gabatar abin da ke iya shiryar da ku ila kan tsike hmm? zuwa ga wato gaskata shi na tawafi tawafi daga tawa hmm? wannan tambaya da aka ce a ma'antu tambaya na wani shaham da tauhid domin a nuna zargi domin a zargi ba wai don ana bukatar zuwa da Tunda yanzu ba ka yi imani da Alƙur'ani. Tambayar da aka wuce cewa da yanzu ba za su imani da shi ana ba da gwada mu. Wanda ya sassa da aka mutum da ya imani da shi abin zargi ne, Allah ya yi. Hmm. Ali tauri, hari ya sassa da gode. Dama ba da ta wasu shi nawa. Ga goma. Ga goma. Wannan shi ne sassa da gode. Wata ko ولقد آتينا ɗansa Ismail kuma kuna kun tsadara kuma wasu abubuwa da kuke yi cewa kuma ya ga annabi Ismail da ɗayan annabi Ibrahim. To ai shi Ibrahim a ɗin nan. Ai ake na Ibrahim a Mun ba wa Ibrahim irin wato shiriyar alkur'ani shiriyar na da kuke kira ta ne nan gaba wa alkur'ani da kuke alfahari da shi domin su ma kure shawa suna da kuma da Ibrahim suna alfahari suna cewa su ya da da jikokin da kuma gaskiya ne ya yanka da da da ne gaskiya ne amma magana suna kan addinin za nan ne mushkila ta suna dai kan wani abu na rubutun addinin za amma mafi yawan abin da suke ne da shirka da suka cuta ne kawai abin da yake na addinin da to annabi ibrahim ɗin nan da kuke gadara kuke alfahari to shiriyar ai abin da aka ba shi da ke biya ita ce shiriyar alfahari da wuce ba ku gani cewa kuna wani mai tsawon ya da kuma kai. ta wala kara ce na fika mun ba wa ibrahim ibrahim annabi ibrahim rushu da hukushi shiriyar الضمير الضمير هو إن عائد إلى القرآن إن كان فترة وبذاك تزيد إن كان أنك لك أقول من ذلك وكيف الله وباك الجمال المسلمين أبين لك لما ذاك إن كان فترة وبذاك تزيد وكان علينا إبراهيم عندك من الله أقول إبراهيم ومشرا المسلمية الله من قبل mun ba wa Ibrahim tun da can kare zuwa Muhammad mun ba wa annabi Ibrahim shiriyar nan dai nan dai ta alƙur'ani da kuke kare domin wannan shi zai nuna wakar abin da suna gani ma annabi Ibrahim suna ganin kamfani kirki annabi Allah kaza kaza zo da shiriya yanzu kuma shiriyar da aka ba wa annabi Ibrahim ita ce kuma yanzu ta dawo suna kare kun fahimci yanzu yawo الضمير للقرآن أي أعطينا إبراهيم هداية القرآن مما وأن إبراهيم شريعة القرآن من التوحيد ملك التوحيد وإثبات النبوة وتبقى عن نفسي وكرهت عن نفسي والذكر لأمة والوعد لكما وأتوا الكورم سام هو الجنة كمثال الجد والمعيد ga alƙawarin shiga a tsaba da mutanen barna min kabu mun kata a yi sun kata zuwa wannan Allah da kuke wa ya kanta wa a min sabbi mace motsa wa haro tun ma ka da zuwa mutane motsa da haro da shi wannan mace kunna bi alimin yi bi annahu alim da zalik kuma da muka yaga muna sanar da cewa shi a Allah Ibrahim ya tantance wannan saboda kuma sai ku dawo ku yi imani da wannan duniya

da yawa sun muna kan za su shiga har kuma ya bari da ya kaura zuwa masu daga makar ya shigo falasɗi wannan ne matakin da ce. ya je makka amma ya je ya kai da ismail kuma ya ƙara gini ya tada gini ɗakin sa ya sake dawowa falasɗi wannan ran ne ya mutu amma asalin sa mutum ya an bayyana lokacin da ya tafi yana nan saurayi da can ta buga abin nan da kokaro da da kuma sauran shugabanni wato shugabannin shirka shugabannin bauta wa shi ne Allah ya yi tsara da yi a lokacin da ya ce wa mahaifin a zara kamar da ya ce sunan mahaifin annabi ibrahim a zara wajen a wanda zuwa a wurin su ɗan ya kawo da mu cewa babu yadda za a yi a ce mahaifin kowane annabi ya zama doka saboda haka suka ce sam sam sam zara ɗin nan babban annabi yi ne ba ba baban ba kamar yadda wasu wanda su ma suka yi wauta a yanzu suka ji da ɗaimuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna abi wa abaka inna fi sai ayi hadisin nan ba annabi ba ya nufin baban sai an nufin babban to duk cikin littattafan sira da littattafan hadisi babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira babban wani babban ko hamza ko abdul muttalib ko wane ne ya kira abi sai dai am am am am wannan Allah ya tsare mu da garin gyaran gida garin gyaran gida a yanzu kai kana gani kana son ka girma ma annabi kuma ka kare da annabi ka gani gari an yi ba ni ba Allah ya san ta isqala li abi lokacin da ya ga wa mahaifinsa wa qawmi da jama'a sai ma hadu ku ba ni labarin waɗannan abubuwa musulmi da kuma kakkaba ko kuma itatuwa ko kuma karatu ko kuma zinari kuna girmama su kuna roƙon su kuna ku ba ni labari ma ni matsayin kai na da ku ga ni ai kuma wannan kuma ku ga ni an antum a atibun wanda kuke zuwa ku zauna a matsayi.